من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة سادوة يو قوم شاشدة رمضان shekara 438 bayan hijira wanda kuma shine goma sha ɗaya ga watan shida na shekara ta 2017 da sha bakwai miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani da neman allah ubangiji ya bamu albarkar alkur'ani a wannan wata mai albarka na ramadan muna karatu a cikin suratul Arab. mun yi karatu har zuwa aya ta saba'in da tara yau za mu tashi a aya ta tamanin in Allah ya yarda Allah mana muwafaka mu karanta mai kyau mu fahimta mai kyau kuma mu yi aiki da mai kyau na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم madaukakin sarki ya ce wa luton haka kuma lutu shi ma mun aike shi ka tuna iz qala qaumihi lokacin da ya ce wa mutanensa tunar alfahisha yanzu ko za ku rinka zakkewa mummunan aiki na alfasha irin wadda ma kun biha min ahadin min alalamin babu wani mahaluki daga cikin talikai da ya rigaye ku ga aikata irin wannan alfasha innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa' ku din nan dai kuna zakewa maza da sha'awa kuna barin mata bal antum qaumun musrifun kai kukan waɗansu mutane ne masu wuce gona da iri ubangiji madaukakin sarki ya ce mana wa luton ai wa arsalna luton mun aiko da annabi lut kamar yadda ya ce wa ila adin akahum huda wa ila samuda akahum saliha sai nan kuma yana ce mana wa luton bi mana na luton kazalika ila qaumihi ko kuma luton din nan sai zama mansubun ne bi fi'ilin muqaddar wadhkur luton iz qala liqaumihi kamar ka ce ka ambaci ko ka tuna da lutu shi ma yayin da ya ce wa mutanensa ya ce wa mutanensa a ta'tuna alfahisha yanzu ku kuna zakewa alfahisha mun yi bayanin alfahisha shine wato al'amalul qabih alladhi balaga fil ya ghayatahu aiki mummuna wanda ya kai makura wajen muni da shana'a to shine ake ce alfahisha Allah ya ce annabi lutu ya ce wa mutanensa kuna zakewa alfahisha irin wadda ma kun biha min ahad babu wani daga cikin talikai min alalamin wani mahaluki bai taba aikata irin wannan alfasha ba aikin alfashar da suke aikatawa ita ce yayi bayani a fadin sa a in na kumlata la a in yace da su innakum shahwatan min dunin nisa ku kuna zuwa wa maza da sha'awa kuma kuna barin mata wato latatuna rijala bil fahishati sannan kuma min dunin nisa mana tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum kamar yadda ya fara a cikin wata sura kun bar abin da Allah ya halitta muku na matan ku sai kuna wa maza da sha'awa wannan shahwatan din innakum latatuna rijala shahwatan ko dai ya zama mansubi ne fi mawdi'il hal eh, ko kuma zan mansubi ne a matsayin maf'ulun li ajalihi maf'ulun lahu kenan ko kuma zan zama mansubi ne ta hanyar masdariya innakum latatuna rijala tashtahuna shahwatan kenan min dunin nisa kuna barin mata saboda al'adar mutum an san namiji sai dai ji sha'awar mace mace ta ji sha'awar namiji amma ba namiji ji sha'awar namiji ko kuma mace ta ji sha'awar mace ba innakum qaumun musrifun ai innakum qaumun wato mujawizuna lil hudud kuna wuce gona da iri kuna aikata wani irin laifi wanda ya wuce iya tunani ya wuce wato iya hankalin dan adam kuma duk wani mai hankali ko da ba dan adam ba da kuma wanda ma bai da hankalin ko da dabbobi ne kun wuce iya abin da suke yi saboda ko dabbobi maza ba sa neman maza mata su nemi mata ko kuma kuna wannan shine ma'anan kaumin musrifo wannan shine wa'azin annabi lu ga mutanensa me suka amsa masa wa ma kana jawaba qaumihi ba abin da ya fito daga bakin mutanensa na amsa illa an qalu sai dai suka ce akhrijuhum min qaryatikum ku kore su daga garin garinku innahum unasun yatataharun lallai su waɗansu irin mutane ne masu neman tsarkaka mu kuma ba masu tsarki a garin nan aikin banza za a yi kuma duk wanda ba zai ba sai dai bar garin nan ko ka yi a dole ko kuma ka bar garin nan kawai shine wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu mutanensa ba abinda suka ce sai dai kawai su ce akhrijuhum min qaryatikum kamar yadda yace qalu la in lam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin in baka bari ba za mu kore ka a nan garin nan garin ba garin tsarki ne ku kore su a nan garin su unasun yatataharun za su bata mana tsarin gari tsarin zama a garin nan shine kowa ya aikin banza kowa ya aikata alfasha kowa ya sake yayi duk wani abin da zai iya sa a ce fi tsara ce yayi shi iya kurewar abin da zai iya duk wanda yake wani abu na daban irin wannan to a kore shi a nan garin innahum unasun yatatahharun waɗansu ƴan mutane ne kaɗan a cikin gari yatatahharun suna neman tsarki wannan yatatahharun ko dai sun faɗe shi ne ala haqiqatihi sai zama kalimatu taskiya ne suna tsarkake annabi lut da shi da ƴan wanda suke tare da shi cewa wannan a kore su su wayannan mutanen yan tsarki ne da haka mutanen kirki bai kamata su zauna mana anan ba ba ma son irin su su da gaske mutanen kirki ne mun yarda da kirkin su amma mu ba ma son wannan kirkin anan garin ba ma so ba za a yi kirki ba ko kuma ya zama suna faɗa ne da gatse ku kore su anan garin kaji wai su tsarkaka a madadin su bi abin da duk mutanen gari suke kai su sun zauna a gefe wai su za su yi tsarki eh, wai su wai su mutanen kirki to nan garin ba a son masu kirki sai zama suna faɗa ne da izgiri to kuma wace fuska ce wannan magana ce mai muni su yi izgiri wa annabin Allah ko kuma su rinka faɗan cewa wane yana da kirki amma su ko ba za su yi koyi da kirkin ba su ce a kore shi kuma yana da kirki kaga duka bangaren guda biyu duka mummunan magana ce shine Allah yake ce mana me faru

illa ra'atahu sai dai matarsa ita kan ba mu tsayar da ita ba kanat min al-ghabirin ta kasance cikin waɗanda aka bari a baya wa amtarna alaihim matara sai muka yi musu ruwa irin ruwa na kwarankwatsa fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin baka ka saurara ka duba ka ga yanda ƙarshen masu tafkata asa ya ƙare Allah ya ga mana cewa ƙarshen labarin fa an ku. annabi lutun da suka ce za su kore shi ko kuma ya yi abin da su suke yi sai Allah ya tserar da shi daga mummunan aikinsu. su bai bi nasu ba kuma bai zauna a garin abin da zai same su mummuna ya same su ba ya same shi ba sai Allah ya tserar da shi da shi da ahlahu iyalansa illa sai dai matarsa akwai kira'ar illam ra'atahu akwai qira'ar illam ra'atuhu kanat min al-ghabirin qira'ar illam ra'atahu wanda ita ce qira'ar eh, nafi'u kuma ita ce riwayar hafs illam ra'atahu to sai zama ma'anarsa yana komawa ne da wato sai zama mustaf eh, sai zama kaman ah, wato ah, abin an cire shi daga wato fa an je anjaynahu wa ahlahu in lamra atahu sai zama mustasnan minhu ne a an yi istisna'in shi ne daga waɗanda aka tserar da su shi ta aka ce in lamra atahu. sai zama wannan illa din istisna ne muttasil kenan ko kuma ya zama lamra atuhu kanat min al-ghabirin sai zama imra'atu yana da alaka ne da maganar gaba an gane imra'atuhu kanat min al-ghabirin ta ita ba mu tsayar da ita ba saboda ita tana cikin waɗanda abun ya hada da su in kuma kace illa imra'atuhu yana hada da magana baya ne fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atuhu mun tsayar da shi da iyalansa banda matarsa kun gane in kuma kace illa imra'atuhu mana illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin ta ita ta kasance cikin wanda aka halaka wa amtarna alaihim mataran Allah ya ce mun zuba musu wani irin ruwa mun saukar musu da wani irin ruwa amma a kansu aka yi ruwa to wani irin ruwa ne wannan sai mun zo cikakken bayani akan wannan tarihi kwaji irin wani irin ruwa da aka yi musu fanzur Allah ya ce ka yi dubi da kaifa kana akibatul mujrimin ya ne karshen su ya kasance yanzu in za mu yi dubi a kansu mu ga yaya suka kare mu ji kuma menene abin da ya faru da su sai mu shiga sai mu shiga kai tsaye cikin tarihin waɗannan miyagun mutane bayan zamanin annabi nuh alaihi salam kun tuna da labarinsa da zamanin annabi hudu da ya biyo bayansa da zamanin annabi salihu da ya biyo bayansa an zo kuma har an zo lokacin zamanin annabi ibrahim alaihi salam a cikin wannan surar babu tarihin annabi ibrahim shi yasa ba za mu shiga cikinta ba mun ɗanyi a kanta a cikin suratu al'an'am a baya wa izgala ibrahimu ne abihi azan to wani annabi ibrahim ɗin alaihi salam yana da ‘yan uwa guda uku babansu azan da Allah ya ce wa izgala ibrahimu ne abihi azan ya fi su su uku ne an gane ko da shi ibrahim da wani haram da wani kuma nahur waɗannan ɗaya guda uku shi annabi ibrahim shi ya haifi isma'il da ishaq haran shi kuma sai ya haifi lut alaihi salam don haka annabi lut kamar yana mazaunin ɗa ne saboda ɗan ɗan uwa ne na annabi ibrahim kun gane dangantaka don haka sunansa lut ibnu haran ibnu azar annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya zo da saƙonsa na Allah na imani sai wannan yaron gabansa wanda yake ɗan ɗan uwansa ne fa'amana lahu lut sai shi ya yi imani da annabi ibrahim daga sai annabi ibrahim ya tattara iyalansa sai haɗa hadda wannan yaron sai suka yi hijira wa kala inni muhajirun ila rabbi ya hadin. kun gane ko wa najjaynahu wa alahu ila alqaryati ila ila ila ila ila alqaryati allati barakna fiha sai suka yi tafiya zuwa sham inda take da albarka shine wajejen falastin da suka yi tafiya annabi ibrahim alaihi salam ya yi aikinsa na annabta tun a can a ƙasar iraki yanzu ya zo nan ya fuskanci harkar ibada to sai allah ya naɗa wannan lut ɗin shi ma zai ci albarkacin wannan gidan na baffansa. na annabta tunda ƴaƴan annabi Ibrahim guda biyu dukkan su wa kullan ja'alna nabiyya kowa ya zama annabi to shi ma sai ya ci gajiyar wannan gida mai albarka sai shi ma sai Allah ya nada shi annabi amma shi ba a nan garin zai zauna ba sai aka tura shi wani gari wanda yake makwabtaka da wannan wurin shi ma a cikin ƙasar Sham wanda a yanzu yana hududin tsakanin ƙasar Falastinu da Isra'ila da Jordan a wannan ɗan tsakanin aka yi wani gari washi shi sai aka tura shi wannan garin da wannan garin da ƙauyukan da suke kewaye da shi sun kasance suna tafka wata irin ta'asa wadda ba a taɓa samun wani ɗan adam ya aikata irinta ba amma kashi sai zama a zamanin annabi ibrahim sai aka ce tashi shi ya bi waɗancan mutanen ya je ya yi musu wa'azi to haka annabi lutu alaihi salam ya ɗauki hanya ya je zauna a cikin wannan gari ya saba da su har yayi iyalinsa har shi ma ya haiku yana zaune da su suka fara suka ci gaba da aikata wannan ta'asa waɗannan mutane suna aikata miyagun laifuka guda hudu suna yin guda ɗaya wanda gakanninsu suka gada wanda aka halaka su a kai shine mene bautan gunki da kafirci sai suka kara kuma da waɗansu guda uku innakum Eh, abin nan eh, innakum latatunar rijal suna aikata aikin liwadi maza suna neman maza mata suna neman mata wa taqta'una sabil suna aikin fashi da makami za su je su tsare hanya inda kana da karfi shikenan kowa a hanya zaka iya tsare shi ka danne shi ko ka kashe shi ka kwace kudin sa wa ta'tuna fi nadikumul munkar kuma suna aikata munanan laifuffuka a fili suna da waɗansu wurare na majalisa irin inda za a ce kamar dandali inda za a haɗu a fira to za a je a aikata aikin sharholiya da miyagun ayyuka na fitsara a fili an fahimta misali a ce su je su zauna a fili kuma ya zama tsirara mutane suna aikata abubuwa irin munana na fitsara wanda da ganinsu za a ga da su da dabbobi gara ma dabbobin ibn kasir ya ce daga cikin abubuwan da suke yi shine za a zauna a dandali ba su ɗauka ko wani abun kunya wanda za a ce ɗan adam ya bambanta da dabbobi ba mutum zai tuɗe a gaban mutane ya fara kashi a cikin mutane wanda ya aikata kaza haka dai kawai suke abubuwa irin yadda dabbobi suke rayuwa haka suke shine wata tuna fi nadikumul mulmunka za su ja ku je cikin mujtama a cikin inda mutane suke sai ku rinka aikata ayyuka na fitsara to haka suke wannan mutanen da duk wani abun da ka san zaka iya ce mutum ya kai makura wajen kangarewa da zama asalin mutum wato mummuna a wajen ɗabi'u wanda duk wani abu na humanity babu a tare da shi waɗannan mutanen sun yi gaba a wajen don ka annabi lut ya sha wahala kwarai da gaske da irin waɗannan nau'i na mutane ta ina zai fara kafirci ne za a fara ko waɗannan miyagun laifukan don ka sai haɗa duka yana musu wa'azi akai ya yi wa'azi akan imanin wa inna lutan lamin mursalin iz qala liqaumihi ala Allah ya gaya mana cewa annabi lutu alaihi salam kadzabat qaumu lutin al-mursalin iz qala liqaumihi ala tattaqun kaga yana musu wa'azi akan su ji tsoron Allah inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in illa ala rabbil sannan sai hada kuma da atatuna dukurana min alamin bayan magana akan tsoron Allah da imani sai kuma ya haɗa kuma da maganar luwaɗin da suke sannan da kuma sauran abubuwa na laifuka kamar yadda sauran annabawa Allah ya haɗa mana labaransu a wurare daban-daban a cikin alkur'ani shi ma wannan Allah ya guggusa na labarinsa a wurare daban-daban a cikin alkur'ani har kaman guda goma za mu ɗauki kaɗan daga cikinsu sai mu ji menene Allah ya faɗa a kai sannan mu haɗa sai mu fitar da natija ta hanyar yin sharhi a dunkule kawo mana kaɗan daga cikin abin da Allah ya gaya mana akan labarin su daga cikin suratu hud alaihi salam falamma dhahaba an ibrahim ar-raw wa ja'at al-bushra fi qaumi muje كانوا يعملون إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب suratul hijr ka manta كفروا وجاء أهل المدينة يستبشرون قال هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قال إن هؤلاء قال المتوسمين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإن كان أصحاب وإنها لبسبيل مقيم وإنها لبسبيل مقيم سورة الشعراء كذبت قوم لوط الله أكبر إذ قال فاتقوا الله وأطيعون barakallahu fik a cikin waɗannan ayoyi da aka karanta mana ko da ba a gama karanta sauran ayoyin ba sun nuna mana wani bangare mai yawa daga cikin tarihin annabi lut da shi da mutanensa annabi lut Allah ya gaya mana a cikin waɗannan ayoyin cewa annabi Ibrahimu alaihi salam wanda suke zamani tare din nan yana nan tare da iyalansa a ranar da za a yi masa albishirin samun ɗa tare da matarsa Sara a ranar ne kuma mala'iku suka zo da saƙon cewa ba iyaka nan ba ne za su wuce da suka zo suka masa albishir cewa za a haifi yaro matarsa ta yi mamakin da za ta yi mamaki sai suka ce ai ba iyaka tsayawanmu nan ba ne inna ursilna ila qaumi ina inna ila qaumin mujrimi an tura mu ne zuwa ga waɗansu mutane masu aikata ta'asa mai muni annabi ibrahim alaihi salam ya ce ina kenan suka ce za mu je mu halaka kasar saddu kala inna fiha luta sai ce ai a can akwai lut lut kuma mai imani ne qalu nahnu a'lamu biman fiha mu mun fika sanin waye a can ai wannan special assignment ne wanda an gama shirya komi komi is documented kuma an gaya mana wa za mu je mu taba waye ba za mu taba ba don haka aikin mu shine mu je mu halaka su annabi ibrahim alaihi salam yujadiluna fi qaumi lut sai annabi ibrahim ya fara jayayya yanzu za a ji halaka su yanzu ta yiwu annabi ibrahim allah ce inna ibrahim la halimun awwahum munib annabi ibrahim yana da tausayi ne baya so ya ga an taɓa wani yanzu ba za a ji tausayin su ba yanzu ba za a rangwanta ba yanzu ba za a haƙura ba babu wani ɗan sassauci ba ɗaga kafa no suka ce ya ibrahimu a'rid an hada ya ibrahim karka sake magana kan wannan innahu qad jaa amru rabbik fushin Allah ya tabbata ne Allah ya riga ya yanke hukunci Allah kuwa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun in Allah ce ayi fa yakun dole sai ayi kuma Allah al'amarin sa in ya ce ayi la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab kuma Allah in ya ce ayi la radda li hukmihi ba wanda ya isa mai da al'amarin sa haka duk magana ka ba za ta sa a fasa ba wannan hukunci an gama shi sai dai ai wata magana kawai shikenan ya za ku yi da mutanen annabi lo na wa Ahlam? in mun je za mu tsere da shi da shi da iyalansa illa mar'atahu amma matarsa ba za mu tsere da ita ba qaddarna innaha min al ita ka an riga an gama yankewa tana cikin waɗanda za a halaka shikenan suka rabu da annabi ibrahim sai Allah ya ce ja a ala lutin mursalun sai da su sun iso gidan annabi lu wasu malaman tarihi kamar da ibnu kasir ya tarwaitowa sun nuna cewa annabi lut alaihi salam da shi da wannan mutanen garinsu yana wa'azi shi shi daban ne da shi da iyalansa yana da matarsa yana da 'ya'yansa guda biyu dan mata dukansu biyu yana wa'azi ita wannan matar tasa tana kawo masa sabotage kullum ita tana neman kawo tarnaki ne duk mutum bako in zai zo garin wanda bai san halin wannan mummunan ɗabi'a ba sai dai zai sauka a gida annabi lot su ko mutanen nan duk bako in ya zo to ko da ƙarfi sai an masa fyaɗe in zai yarda ya ba da kai bori ya hau in ba zai yarda ba a bashi kuɗi in ba zai yarda ba a masa da ƙarfi dukan mutanen garin gaba ɗayansu su kowa a lalace ke don haka annabi lutu alaihi salam sai kawai sai ga baki guda uku hal ka hadithu dai aka ce suka ce su ne jibril da israfil da mika'il waɗannan manya ne a cikin sahun mala'ikun Allah sai suka zo a siffar daif a siffar mutane waɗanda suke kyawawan matasa samari da suka zo suka samu annabi lut tun a wajen gari suka ce mu baƙi ne muna son inda za mu sauka su kuma annabawan Allah kuma ya gada a wurin baffansa annabi Ibrahim kula da baki hal ataka hadisu baiti Ibrahim al bukurabi Ba ka so an san su da karɓar baki bai kamata a ce musu ya waye ce su tafi ba amma yana jin nauyi in ya kawo su akwai matsala ga baki alamar mutanen kirki bayin Allah amma akwai matsala a garin su su ba san matsalar ba muna neman inda zamu sauka ne sai ce to wallahi ba matsala sai dai nan mummunan gari ne fa ai garuruwan gaban nan sun fi kirki ai nan mummunan gari ne wallahi muna son mu sauka suka ki shi ko bai isa kore su ba saboda haka Allah madaukakin sarki nuna mana cewa inda innakum qaumun munkarun yace ka mutane ne wanda gaskiya ba na so a ce kun zo yanzu ina son baƙi amma gaskiya ba a irin wannan lokacin ba saboda haka suka ta ja da shi aka ce ana so ne Allah ya kafa musu hujja da shaidar annabinsu a kansu sai shi annabinsu da kansa duk da tausayin da annabawa suke da su akan mutanensu ya ce waɗannan mutanen banza ne abinda ake so kenan kowa ya bada shaida saura shi ya yi ta wa'azi inda kuma qaumun adun bal'antun antum adun kuna wuce gona da iri amma duk da aka ba yake a halaka su ba don haka sai suka ce o mutanen banza ne ce gaskiya mutanen banza kan mutanen banza Sau ai su ba zai nuna musu kamar shi annabi ba shi dai ba ya so sauka ne don kada wani abu na rashin mutunci ya taba su suka ce ai mun koyo za mu sauka a wurinka nan dole sa aka yi karbe su ya zo ya ajiye su a gida a cikin dare ya kulle su saboda kada kowa ya san akwai baki saboda gobe ya samu yarka su su tafi to ashe wannan matar ta ta cikin gidansa fa khanatahu makin imra'ata ruhin wa imra'ata lut ita wannan matar ita ce illa imra'ataka kanat min al ita ce illa imra'atahu qaddarna ita wannan matar ta haɗince shi sai zama ita kamar spy ce wa mutanen sai tana haɗa connection tana da hanyar da take sanar da su cewa an yi sabin baki dama an sha a ci mutuncin annabi lot wannan ne yasa suka ce masa awalam nan haka anil alamin kar ka sake saukan kowa daga yau duk wanda ka sauke shi zamu dinga ka kuma zamu ci maka mutunci don haka kai in za ka yi tsarkin ka kai amma duk wanda ya shigo garin nan sabo namu ne kuma ba yanda za a yi nama ya zo ka zo ka hana mu don haka in wani ya zo garin nan ya zo gidanka to za mu maka duk wani rashin mutunci sun hana shi kare sauki baki da haka ita sai ta sanar da su Allah ya ce wa ja a yi hura ola ilaihi mutanen sa suka zo suna ta har gowa wa min ya kanu na sayi'a mutane ne waɗanda tun dama miyagun mutane ne miyagun mutane ne duk yadda kake tsammani in kai na kirki ne baka so ka haɗu da mugu akan hanya karka ka haɗu da irin waɗannan mutane taka sai suka zo suna ta dukan kofa suna ta hayaniya a buɗe a fito mana mun san akwai baƙi a gidan nan annabi lut ya zo yana ce musu inna haula idaifi fala taftahu don Allah kar ku ban kunya mana baki ne fa baki ne ba san komai ba akan garin nan yana musu magana a hankali kar ku kunyatar da ni mana fattaqullah wala tukhzuni fi dhaifi ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni kar ku kunyata ni ka san mutum mai son karban baki baya son abin da zai sa a samu matsala zai iya fada da matarsa da ƴaƴansa akan bakinsa to kuma ga mutanen banza ne yau sun zo suna masa hayaniya ba wai don su kama yawa ba don su taba iya waɗannan baki suna ta hayaniya fa wasu ma suna jin labari ana ta zuwa yau akwai sabbin baki za a yi layi waɗannan ba ƙananan muyagun mutane ba ina so wai ku rinka auna abun kuna ganin yaya kuke ji yake ji a ransa a wannan lokacin ga munin wannan abun a wajen sako ga munin wannan abun a wajen kasancewar waɗannan mutanen baki ne ga munin wannan abun a wajen cewa shi a matsayinsa na mutum wanda ana gani shi ne na daban waɗannan mutane sun zo yanzu sun samu ma'awa sun samu mafaka amma ga abin da ake masa suna ta hayaniya Allah ce la'amruka na rantse da ranka akan waɗannan mutanen Allah ya rantse da ran manzan Allah su salama Allah bai taɓa rantsewa da ran wani ba a duniya sai da ran Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma akan munin waɗannan mutanen Allah ce la'amruka na rantse da ranka kai da nake baka wannan labari innahum lafi sakratihim ya'mahun mutanen nan sun makance a cikin tsananin magagi da mayen da suke ciki na tsananin jaraba akan a basu waɗannan yara ya kake kwatanta yadda suke ji a lokacin ba sa jin kira don haka wa'azinsa ba zai taɓa musu amfani ba annabi lut har ya zama helpless yake cewa lau anna li bikum yace yau ina amfanin karfi yace wallahi inda ina da karfi yau sai na murkushe ku Au awi ila rukunin shadid ko a ce ina da waɗansu da zan nemi su taimake ni yau garin nan kowa ba nawa bane kowa ya rabu da ni kai kai don haka ya zama har yana gani kaskancin da yake ciki yanzu ya kai makuran da ya fi karfin ya yi kuka ina ma da ina da karfin da zan murkushe ku waɗannan miyagun mutane ina ma da ina da waɗansu mutanen da za su taimake ni akan ku ya ce musu haula ibanati ga ‘ya'yana ga mata a cikin gari in kuntum fa'ilin duk abin da kuke so in sha'awa kuke ji ga mata suka ce laqad alimta ma lana fi banatika min haq sai ka riga ka sani ba ruwanmu da mata wa innaka la ta'lamu ma nuji ka abin da muke so wani maganin ka tsaya kana ta wani jan mana lokaci ba bai taso fa ka sa abun da muke so ka biya mana bukata ka bude ko mu kallon kofar nan yau sai an fito da wayannan matasa ka san abun da muke so a garin nan tsokana ka ta kai zaka rinka kawo baki don haka Allah madaukakin sarki ya ce mana hayaniya ta yawa har gowa ta yawa har waɗannan baki da san su waye bane shi suka ce ya lutu ya lutu zo mana ka nutsu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk mu ba mutane bane ka kwantar da hankalinka mu ba mutane bane lan yasilu ilayka ba za su iya isowa ba za su cutar da mu mun zo wani aiki ne ma na musamman yanzu ma gara ka sani lokaci ya kusan cika fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl suna ta hayaniyar su ba san me ake ciki ba shi annabi lu abin ya dame shi akan abin da suke ciki ne don haka Allah ya ce wala qadra wa duhu an dhaifihi sun neme shi akan waɗannan baƙinsa su wulaƙanta shi akan su faɗa masna a ayyunahu malamai suka ce mala'ika jibrilu ya ɗan yi haka da fukukensa kawai sai ya buge idan dunansu kowa sai ya makance duk idan kowa sai ya shafe ba ma wai ya makance ya daina gani ba ne aka kwashe komi sai zama kamar dama wurin ba ido su suka yi ta mamunga suna ta damuwa suka ce yau in muna gobe za mu dawo ai gobe za mu dawo saboda yanzu ba ta gani ba san me yake faruwa ba sun ɗauka tsananin jarabar nema har ya rufe musu ido ana cikin wannan shine sai suka ce masa fa bi ahlika da qita'in in al-layl idan kaga wani yanki na dare yayi ka kwashi iyalanka ku bar nan gare wannan mummunan garin ai inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama za mu yi ruwan duwatsu ne daga sama gobe kai kan ka fita wala yaltafit minkum ahad kada kowa ya dai waiwayo in kun tafi wamdu haitu tu'maru ku ta tafiya kawai ba tsaya ku ta tafiya ku ta tafiya kar kowa ya dai waiwayo sai suka ce a lokacin da yazo zai fita illa ra'ataka kanat min al-ghabirin ko illa ra'atahu kanat min al-ghabirin matarsa sai ta zama cikin min al-baqi wanda aka bar su a gida sai yazo sai ya kwashi ƴaƴansa kawai guda biyu saboda ibnu kasir ya ce wannan ne wawan Allah da ya zo ya zauna ya yi wa'azi na iya shekarun da ya ko mutum ɗaya ba wanda ya imani da shi shi yasa Allah ya ce fama wajadna fiha ghaira baitin minal musulmi duk garin gida ɗaya ne kawai na musulmi duk garin shine gidansa kadai sai ya kwashi yan ƴaƴan sannan suka sulale suka bar matar a gida an gane ko wasu kuma suka ce a'a ya kwashe ta wala tafi minkum ahadun illa taka in ka ɗauki wala tafi minkum ahadun illa tuka. an gane sai zama an barta a gida kenan a'a sai zama sai da aka tafi da ita ita sai ta waiwayo sai ta dawo wala yaltafit minkum ahadu illa mara'ataka shi kuma sai zama an barta a gida ke sai zama a kira da illa mara'atuka an fita an tafi tare da ita da ta je alaman ta ce ya kauma wayo mutane na sai ta ce ita gaskiya za ta koma sai ce tafaddal ta ga kofa a buɗe take dama an gaya masa sai sai haka za ta juya sai abun ya hada tare da ita to annabi lutu ya fita Allah ya ce na najjainahum bi saha da sassafe lokacin sahur sahar ke daidai sassafe sai shi ya fita ya kama hanya Allah ya ce mishi yi ta tafiya yi ta tafiya inna mau'idakum idan asuba ta yi a lokacin ne lokacin su je cika an fahimta doka shi ya fita da sahar ya fita tun da asuba kafin asuba ta yi shi kuma inda mau'idahum subu asuba tana yi mala'iku sun zo za a fara aiki an fara aiki kuma lokacin da aka gama shine Allah madaukakin sarki yace wato abin nan fa akhadathum as-sayhatu mushriqin sai zama daidai lokacin gari ya waye din daidai lokacin daga asuba zuwa wannan lokacin rana ta fara fitowa a lokacin ne aka cika to ya aka yi da aka zo yin aikin sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ja'alna aliyaha safilaha sai aka juya garin gaba ɗaya zama upside down sawa aka yi mala'ika jibril ya kwashi iya map ɗin garin iya inda boundarin garin su yake duka wanda abun ya shafa sai ya sa fuka-fukinsa ya tsaga ƙasa daga iya inda take sai cicciko ta daga can cikin ƙarƙashin ƙasa sai ya ɗago su sai ya sama da su kawai bisa da sassafe lokacin suna cikin bacci ma zakarunsu suna ta cara karnukansu suna ta haushi aka ɗaga sai da aka je da su kusa da jikin sama ta ɗaya tanda har mala'iku suna jin kukan zakarunsu suna jin haushin karnukansu wal kata sai aka juya su haka ahwa aka juya su aka kifa su sai da aka kifo su suka watsu. sai Allah wa amtarna alaihim sai muka aiko musu da ruwan kwaran kwatsa wani irin ruwa shine hijaratan min sijil waɗansu irin duwatsu ne min sijil na tabo wanda aka ɗebo daga cikin wuta mandud wanda suke wannan na bin wannan wannan na bin wannan kamar yadda ake harba wato in aka sa irin manya-manyan bindigogi wanda suke watsa harsashe a jerin nan to haka suke ta tafiya musawwamatan bi ma'ana mu'allamatan wanda aka musu alama kowa an sa sunansa tun daga can an sa sunansa kai wannan tabon ko kai wannan lakan ko kai wannan bomb din da aka dauko daga cikin wuta kai na wane da don aka iya zo seti direct kan wannan zai je haka kowa daga cikin su aka narka shi shine wa amtarna alaihim matara muka sauko musu da ruwan wuta ta rinka soya su tana kona su har suka sauko a cikin ƙasa sannan ahwa wannan ƙasar tasu da aka ɗaga ba a barta a can ba sai aka kifo ta hita kifo a kansu fagashaha ma gasha Allah ya ce abin da ya lullube su sai lullube su sai Allah ya shiru bai ma ce me ya lullube su ba saboda abin sai in kana nan kuma Allah ya taimake ka baka nan wannan shine abun da aka yi musu aka halaka su gaba ɗaya ko mutum ɗaya daga cikin su ba wanda ya rage waɗannan mutane kamar yadda na ce inda aka yi musu wannan abun Allah ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin ku ai kuna bin ta hanyar garin su kuna gani da safe wa billahi da dare ma duk kuna bi kuna gani shine can wa innaha labi sabilin muqim ai yana kan hanya akan titi inda kuke wucewa kuna bin hanyar garin wa ma qaumu lutun minkum bi ba'id to waɗannan mutanen sun rayu ne a wannan wurin wannan wurin a yanzu shi ne wani yanki da yanzu kuka sani da ake ce masa dead sea wannan dead sea din wani yanki ne yanzu da yake wannan wurin da na faɗa da yake tsakanin ƙasar jordan da ƙasar falastinu da ƙasar isra'ila yake tsakiya wannan dead sea din yana da makwabtaka ta gabas ɗinsa da jordan sannan ta west kuma da israel da palestine kuma ruwa ne a ciki a wurin yanzu wannan ruwan kuma asalin tushensa ya fito daga eh, daga jordan river ne wannan wurin shine wurin da ya fi ko'ina a duniya a yanzu wanda yake kasa kasa below the sea level yana da tsayin zurfin mita 430 a cikin kasa kuma asalin kasa at surface ne amma ya fi ko ina a duniya zama kasa wanda zai nuna maka gaskiyar al'amarin abin da ya faru na cewa an kwashi wurin aka kife su ne sai wurin ya zama ya nitse ya dandake ta yadda babu wani wuri a duniya wanda yake ƙasa kamar wannan wurin har yanzu sannan wannan wurin kuma yanzu ya zama duk ruwa ne ya cike shi saboda yadda ya zama ya yi ƙasa amma saboda wurin ya zama dead din ake kiran wurin dead sea saboda yana da ruwa wanda yake da zurfin mita ɗari da hudu wanda babu wani wuri wanda ya tara ruwa irin wannan wanda yake da zurfi kamar wannan wurin wannan wurin kuma gaba ɗayansa ruwansa ruwan gishiri ne wanda babu wani wurin da ya tara ruwa a duniya a yanzu da yake da ruwan gishiri da ya kai wannan wurin ko ruwan teku bai kai wurin zama wato salti ba saboda yanda ya zama wurin ya mutu ya lalace babu wata halittar Allah da take iya rayuwa a wurin babu kifi babu kwaɗi babu kware duk wani abu mai rai ba zai iya rayuwa a ciki ba sannan ko ciyayi babu a wurin a gefen gaɓar ruwan ma babu komi saboda yadda wurin ya zama date din saboda can ƙasan ƙarƙashin ƙasa ne fa kuma an yi masa ruwan wuta don Allah ya kake tsammani wurin zai zama Allah ya yi ne fa wannan ƙasar ta zama ta sha wannan wahalar saboda mutanen cikinta to in ƙasar ga yadda ta ji wahala ta zama don Allah ya mutanen nan suka zama wannan wurin har yanzu ba wani wuri a duniya wanda yake da concentrated sodium abinan chloride da ya taru ya zama ya fi ko'ina da zai iya zama taki saboda lalacewarsa da zama salt kamar wannan wurin wannan wurin ne ya sa ruwan ya fi kowane ruwa na teku a duniya nauyin gishiri ta yadda in mutum ya je ya hau ruwan ya miƙe haka kawai ba zai nitse ba saboda tsaban nauyin da yake da shi na salt wannan wurin yana da nisa wanda har ya kai fadin kilomita hamsin tsayinsa ya kai kilomita hamsin fadinsa kuma ya kai kilomita sha biyar baka wuri ne mai fadi wanda zai iya nuna maka alamar lallai gari ne da ƙauyuka masu yawa abin ya shafa kuma dukkan mutanen da suke wurin ba wanda Allah ya bari ballantana ya ba da labari sai Allah da kansa da ya aikata aikin shine kaɗai yanzu yake bamu labarin abin da ya faru da su jama'a duk wannan abin da ya faru wanda yanzu akwai abin izina gare mu da zamu gani don Allah me yasa aka yi wa wannan mutanen haka saboda aikata luwaɗi wannan yana nuna maka munin da luwaɗi yake da shi a wurin Allah da girman wannan laifin a wurin Allah da yanda musulunci ya kyamaci wannan laifin shi yasa Allah ya ce waɗannan mutane Allah ya musu wannan ne saboda sun zo da laifin da a duniya babu waɗansu halittu da suka taɓa yin irinsa luwaɗi yana da muni jama'an uwana yana ɗaya daga cikin mafiya munin laifuffuka da mutane suke aikatawa kuma yana ɗaya daga cikin mafiya munin abubuwan da yanzu zamani ya sa ake farfado da su bayan Allah ya sa an manta da su sakamakon manta mutanen da Allah ya halaka su da shi yanzu duniya wai wayewa ta sa an dawo da luwaɗi ya zama waɗansu ƙasashe har suna legalizing in gay marriage namiji ya auri namiji mace ta auri mace saboda tsabar fatsara da lalacewa jama'a wajibi ne akan dukkan gwamnatoci da dukkan al'umomi da suke da alaka da addini ko suke da alaka da zamantakewa su yaki wannan mummunar ɗabi'a ta luwaɗi da gi kada su yarda ta shigo ƙasarsu wallahi in ba haka ba akwai alamar mummunar aƙiba irin yadda ta samu irin waɗancan Allah zai iya fushi da mutane ya kawo irin wannan duk wanda kuma ya san da cewa an jarrabe shi da wannan mummunan aiki ya ji tsoron Allah ya yi aniya ya tuba yana aikata wani irin laifi ne wanda yake daga cikin mafi munin abin da yake sa Allah ya fushi jama'a ana fahimta dalilin da ya sa kenan malaman musulunci kaf suka yi ijima'i akan laifin wannan aikin sannan kuma malaman musulunci kaf suka yi ittifaki akan duk wanda aka kama shi ya aikata wannan aikin hukuncinsa shi ne a kashe shi wannan ya fito ne daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kare zagare shi da babansa ya tabbatar riwayar ibnu Maja da imamu Ahmad da tirmizi da waɗansu daga cikin malaman hadisi kuma isnadi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam man wajadtumuhu ya'malu mithla amali qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi duk wanda kuka same shi yana aikata irin aikin mutanen annabi lut annabi ma faɗi ma sunan abun ba saboda munin sa yace ku kashe shi kuma ku kashe wanda aka aikata da shi in dai har ba fyaɗe aka masa ba in dai da yardansa ne aka masa shi a kashe shi kuma a kashe wanda shi ma ya aikata shi yasa malamai suka ce ko dabba ne aka sa mutum ya mata ita ma a kashe ta saboda munin wannan abu malamai kawai sun yi saɓani da cewa ta wace irin hanya za a kashe mutum waɗansu suka ce a kashe shi da takobi waɗansu suka ce a kashe shi ta hanyar jifa ko ya yi aure ko bai taɓa aure ba wannan shine magana imamu shafi'i ita ce magana imamu ahmad kawai a jefe shi irin yadda ake jefe mazinaci waɗansu suka ce a kashe shi ta hanyar a sa shi kan dutse sai a jefo shi sannan a masa ruwan dutse irin yadda Allah ya halaka su waɗansu suka ce suna nan tare da wato shawarar Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara yadda a gare shi lokacin da aka turo Khalid ibn Walid ya turo wa Sayyidina Abubakar cewa ya kama wani mutum yana aikata wannan laifin su ba su taba tsammani a al'ummar manzon Allah za a samu wanda zai yi wannan ba don haka abubakar ya ce wannan babbar magana ce sai na nemo sai na hada panel na masu ba da shawara ya nemo manya-manyan wato ɗan majalisarsa na masu ba da shawara yace ce ya kamata a musu Ali ibnu Abi Talib yace a ƙona su da wuta yace saboda mu taba jin waɗanda Allah da ya zai musu azaba ya ƙona su da wuta ba sai mutanen Annabi lu don haka su ma duk mutumin da aka mashi da wannan ko a bunka masa wuta ya ƙone. ba wani abu a musulunci da aka taba cewa a ƙona mutum sai wannan yama wannan mummunan aiki sannan kuma wannan aiki na liwaɗi yanzu ya sake dawa cikin societies din mu har kungiyoyi ne waɗanda suke samun taimako daga ƙasashe da yawa waɗanda kuma ƙasashe da yawan amma an mai da su abinda za ka iya har a kotu ma ka je a ɗaura maka aure da wani saboda tsabar fitsara amma mu a nan bai kai ga haka ba tun da dokokin najeriya sun hana shi kuma muna jin daɗi akan wannan kuma muna goyon baya ga 'yan majalisu su ci gaba da ƙara tsanantawa akan irin waɗannan abubuwa abubuwan da suke kawo su shiga cikin society rashin imani da idan aka ce addini ya fara nisa da mutane dalilin da ya yasa kenan kamfen din kasashe da yawa na turai akan a bar mutane su dana irin wannan saboda su nesantar da mutane daga addini ne saboda in mutum ya nesa da addini komai zai iya yi abu na biyu wanda yake kawo wannan shine miyagun abokai da zama a mummunan bi'a duk inda ake irin wannan karkaje in akwai wani abokinka da yake wannan kana jin labari ka rubuta shi tun da wuri kada ka bari ka koyi wannan abu saboda in ka koya fita a cikinsa yana da matukar wahala na uku kuma shine wato jaraba in nace jaraba ba ina nufi sha'awa ba sha'awa kowa ma yana da ita maza da mata amma jaraba ita ce mutum ya fita shine shine abin da ake ce promiscuity mutum ya fita daga dabi'a ta dan adam shine ake ce jaraba ga mace da ya kamata ka ji sha'awa shi bai jin sha'awa wallahi mutumin da ya nisa alwaɗi inda za ku zo kuna sallah ku haɗa sahu da shi kafar ka ya taɓa shi wallahi tallahi sai ya rinka jin wani abu kamar yanda mutum zai ji in mace ta rungume shi in mutum ya yi nisa alwaɗi ko hannu ya yi da mutum wallahi sai ya rinka jin zuciyarsa tana bugawa wannan wata irin jaraba ce mace in ta yi nisa a irin wannan abun na mata a sihab shine lesbianism haka da ta rinka ji yanda in ka ga mace zaka ji sha'awa haka in ta ga mace take jin sha'awa kuma in ta ga namiji ba ta jin komi wannan wata irin fitsara ce ko dabbobi suna wannan wannan abun yana da matsaloli na addini bayan wuta da mutum zai je yana da matsaloli na society wanda yake ruguza tunanin mutane yana da matsaloli kuma na lafiya wanda marubuta da yawa sun yi rubuce-rubuce da yawa kamar yadda ake ce masa dr diggs wanda eh, abun nan yake wani marubuci ne kuma kamar mai ba da shawara ne ma catholic amma ya yi rubutu kan abubuwa guda goma sha biyu na miyagun matsaloli na cututtuka wanda je yake iya jawo shi wanda yanzu haka suke ta fama da shi a kasashen da suka mai da shi wato eh, kamar wani abun ado sannan kuma abubuwa guda uku da su ne maganin wannan abun na farko shine tuba ga Allah na gaske in mutum an jarrabe shi da wannan ya tuba ga Allah da gaggawa abu na biyu shine mutum ya nemi hanyoyin da suke kara imani ya yi abokai mutanen kirki ya rinka zuwa wuraren wa'azi ya rinka yawan karatun ƙura'ani ya rinka abubuwa na ibada da za su mantar da shi tunanin irin wannan sannan kuma abu na uku da zai magance wannan abun shine a tabbatar da shari'ar Allah a tabbatar da haddin Allah duk dokokin da ake sa za a daure wani shekara kaza za a wallahi wannan ba zai magance ta ba amma in aka sa haddin Allah an kamo mutanen da suka aikata wannan abun saboda illar da suke kawo wa society da illar da suke kawo a kowane bangare na rayuwar dan adam a kashe su wallahi zai sa wadansu su dauki izina amma in dai don daure mutum za a yi za a daure shi je samu fursuna dan uwansa su ci gaba da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh